irin wannan kisa ta faru haso biyu akwai lokacin da ummu jamil bayan saukar tabbat yada an tsine mata albarka sai ta ɗauko ɗan buda tana neman annabi sallallahu alaihi wasallam za ta fasa masa kai annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune da abubakar sai ta taho sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango ta abubakar ya ce ya rasulullah ka fa ta shiga ummu jamil nan kuma kai take nema kuma da alama karfe nema ko ma itace ne ko ma waye a hannunta annabi alayhi salatu ya ce in ta zo ba za ta ganni ba malala zana ta sunna kenan ba ta ganni ba saboda haka ta zo ta ce abubakar ina abokinka gashi kuma zaune yana dariya yace biki ganshi ba yace ban ganshi ba ai da na ganshi so ne in fasa masa kai ka gaya masa sako muzammuman abaina wa dinuhu qalaina wa amruhu abaina tai zage zagenta ta juya ta tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana murmushi yana kallanta ta riga ta tabe to tun daga qur'ani ya sauka akan ta ta mutu kafira ba ta shiga aljanna ba har abada to kun ga daga nan suka tashi tsakar dare wajen asuba ta yi bacci ya ɗauke su suna farka suka shiga suka ga dai na kwancen nan yana nan aka zazzara takobi to bismillah a danna masa to ne ce a buɗe sa mana ana buɗe sai aka ga aliyu kai tashi yaya ina mutumin ce abu ku ganshi ba ce Allah ya tabar da ku ya fita ya fita yi suka fita da gudu ina za a same shi sai wani ya ce gidan Abubakar ku duba ko kafirai sun yi shaida cewa in baka ga annabi baka tafi gidan Abubakar gidan Abubakar sai suka danna gidan Abubakar su kuma daga can sun gama shirin su sun bar gidan suna zuwa suka tarar da Asma'u da Aisha ke ina babanku a wata ruwa ma an ce sai da Abu Jahil ya galla mata mari ya galla wa nana Asma'u mari ina babanki tace ban gansu bai galla mata mari suka fito cikin fushi daga na aka bazu ana neman su ruwa a jallo to wannan tafiya ce Allah ya kulla alaka wanda tafiya ce aka yi ta sati guda aka yi ana tafiya domin ranar alhamis kamar yadda mai arrahiqil maktum ya kawo suka shiga cikin kogo suka yi kwana uku awa saba'in da biyu suka fita ranar litinin da safe kuma suka isa ƙuba ranar litinin sati guda suka yi suna tafiya suka fita wata hanya su bi nan su bi nan har suka isa ƙuba wanda a hanyar ma kaɗai aka ce za gaya maka abubuwan da suka haɗu da su da abubuwan da ya faffaru a hanya da gidan umu ma'abad da haɗuwa da waye da haɗuwa da waye da kuma kissar irin su suraka suraqatu bin malik da uban da suka faru iri iri a hanyar duk kuma tare da sayyidina abubakar siddiq idan ka wannan ya nuna maka abubakar mutum ne ba na abin nan ana kiransa saniyar sunaini ana kiransa khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan dangane da baki.